This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye kamar yadda aka saba lalubo mu a tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalol da kuma niyya FM. Haka kuma duk inda ake a faɗin duniya ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. masauraro assalamu alaikum usman kabara ne a shirinmu na safe sannan kuma tare nake da ibrahim kalmasi garba daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc ga labaran duniya amma kanunsu jiya talata majalisar ɗinkin duniya ta aiki da sabuwar takardar gayyata zuwa geneva don tattaunawa kan zaman lafiya a siriya babbar kotun jamhuriyar afirka ta tsakiya ta soke zaben majalisar dokokin da aka gudanar a watan jiya sannan majalisar dokokin denmark ta amince da wasu sabbin dokoki da zaman rage sha'awar neman mafaka a kasar to sai a dakun cikakkun labaran an jima kaɗan hukumar inec ta najeriya reshen jihar gombe ta haramta wa ɗan takarar jam'iyyar apc shiga zaben raba gardama da za a yi a yau laraban nan da za a yi a jihar. zaɓe na jihar Gombe wata mana adalci ba ba mu ga sunan jam'iyyar mu a cikin masu tsayawa zabe ba wannan dalili ba mu san shi ba mu san ya yake ba to kuma a yau labararban ne dai za a rantsar da gwamnan jihar kogi amma fa ba tare da mataimaki ba wanda aka zaɓe su bayan rasuwar gwamnan jihar abubakar audu sabon gwamnan nan muna fata zuwan da zai yi Allah ya sa ya zama mana alheri Allah ya sa ya ji tausayin mu talakawa ya biya mu hakkin mu To haka kuma za mu ji cewa yawan waɗanda suka kamu da cutar zazzabin lasa da kuma waɗanda suka mutu ya ƙaru a jihar Taraba, amma fa duk sai bayan mun sha labaran duniya har ma da mu yana nan tafi na dimokuraɗiyya. To assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Jiya talata Majalisar Ɗinkin Duniya ta aiki da sabuwar takardar gayyata zuwa Geneva don tattaunawa kan zaman lafiya a Siriya, amma nan take ba a san waɗanda aka gayyata ko kuma dukkanin ƙungiyoyin da ke adawa da shugaba Bashar al-Assad za su hallara ba. An tsaida ranar Juma'a mai zuwa don tattaunawa ta gaba duk wadda cewa ana ci gaba da yakin da aka kwashe kusan shekaru biyar ana yi. sojojin da ke biyayya ga assad masu samun gudunmawar hare-haren jiragen yakin rasha sun kwace wani garin 'yan tawaye a kudancin siriya manzan majalisar ɗinkin duniya a siriya stefani da mistura shi ne ya ce an raba goron gayyata zuwa babban taron zaman lafiya amma bai ce ga waɗanda aka gayyata ɗin ba babban kwamitin sasantawar mai wakilcin manyan ƙungiyoyin 'yan tawaye da ɓangarori daban-daban ya jaddada cewa shi ya kamata ya kasance wakili ɗaya tilo na 'yan tawayen to sai dai kuma jagororin 'yan adawa da dama waɗanda suka ce suna cikin basa cikin ƙungiyar sun ce su ma an gayyace su kadir jamil wani tsohon firaministan siriya wanda aka tsige a shekara 2013 amma ya ci gaba da ɗasawa da rasha da haitham manna wani babban jigon 'yan adawa wanda shi ma ciyaman na biyu ne na sashin siyasa na kungiyar haɗakar kurdawa da larabawa duk suna cikin waɗanda suka ce an gayyace su to amma jam'iyyar kurdawa mafi tasiri a siriya pyd ta ce ba a gayyace ta ba rasha na so kurdawan siriya su kasance wurin tattaunawar to amma turkiya ta tsaya kai da fata cewa kar a gayyace su babbar kotun jamhuriyar afirka ta tsakiya ta soke zaben majalisar dokokin da aka gudanar a watan jiya to amma bata ba da tabbacin cewa tsofaffin firaministocin kasar guda biyu za su buga a takarar shugabancin kasar ba Kotun kundin tsarin mulkin ta kasar ta yanke hukuncin ne a daren shekaran jiya Litinin cewa magudi ya yi katutu a zagaye na farko na zabukan majalisar dokokin kuma wai ga dukkan alamu akwai hannun wasu da suke da ciki hannun wasu 'yan takara daga cikin magudin. Haka kuma shugaban kotun Zakari Ndomba ya ce jami'an zaɓe sun sake ko kuma sun karbi koke da dama da suka kai kimanin guda 400 a maganar magudin zaben. kotun da bata ba da tabbacin zagaye na biyu na zaben shugaban kasar tsakanin mafiya yawan ƙuri'u ba wato aniset uh, uh, gorge da kuma wanda ake kira fasta anshan tuwadera haka kuma bisa ga sakamakon zaben da aka bayyana a farkon wannan watan shi lagos ya ce kashi 24 na ƙuri'ar da aka kada kusan shi kuma wanda ya sami kaso 24 daga ciki amma shi tadarar din ya sami kashi 19 ne don an tsada an tsada ranar 31 ga watan janairu don gabatar da zaben to amma ga dukkan alamu za a daga zaben Majalisar Dokokin Denmark ta amince da wasu sabbin dokoki da zaman rage sha'awar neman mafaka a ƙasar a wani matakin da ya janyo suka sosai. bayan muhawara ta tsawon sama da sa'o'i uku jiya talata 'yan majalisar dokokin ƙasar da gagarumin rinjaye sun amince cewa ƙudurin dokar da ake wa lakabi da jolari bill ya zama doka cikakkiya wadda ta tanaji kwace kadarorin masu neman mafaka muddin darajar kadarorin ta kai sama da dala 450 amma banda abubuwa masu alaka na kud da kud da mutum kamar zoben aure da dai sauransu masu sukar wannan matakan na alakanta ta koko na alakanta su da yadda turawan nazi suka yi ta kwace kadarorin yahudawa a zamanin da aka hallaka yahudawa masu yawa wani tanajin kuma ya buƙaci masu neman mafaka su jira bayan shekaru uku a maimakon shekara ɗaya kafin su rubuta takardar izinin gudu wato gamuwa da sauran dangi wannan kudurin doka shine na baya-bayan nan a yunkurin gwamnatin denmark mai dan salon rikon rikau wadda ta yi watanni bakwai bisa gadon mulki na kashe gwiwar masu guje ma yaƙi da fatara a gaba ta tsakiya da afirka da asiya suna shigowa ƙasar bara ƙasar ta sakandinabiya ta karbi 'yan gudun hijira da a karan farko yawansu ya kai dubu ashirin da yake mai da martani kan yanke shawarar da majalisar dokokin denmark ta yi na shi mai magana da yawon majalisar ɗinkin duniya stephen da jared ya fitar da wata takardar bayani mai cewa za mu so a ce mutanen da suka wahala gaya waɗanda suka tsere ma yaƙi da tashin hankali waɗanda suka yi ta tafiye-tafiye na tsawon dubban kilomitoci ko mafiye waɗanda suka ɗau kasadar ƙetare tekun mediterranean za mu so a ce an marabce su cikin halin tausayawa da mutuntawa kuma kamar yadda 'yancinsu na 'yan gudun hijira ya tanada bisa ga yarjejeniyar 1951 kamar wato na 'yan gudun hijira ɗin. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc To hukumar zaben Najeriya INEC kuma wadda ofishinta na jihar Gombe ya da sanarwar cewa ya haramta wa ɗan takarar jam'iyyar APC shiga zaben raba gardamar da za a yi a yau a jihar wanda na ɗan majalisar wakilai ne ta tarayya Abdullahab Muhammad ya aiko mana da wannan rahoto. hukumar zaɓe ta ƙasa a jihar gombe ta haramta wa babban jam'iyyar adawa ta apc a jihar sake shiga zaben takarar na majalisar wakili ta tarayya a mazaɓar kumo wanda za a yi yau laraba wannan haramci da aka yi ma jam'iyyar apc ɗin ya biyo bayan umarnin da kotun ɗaukaka ƙara da ke jihar adamawa ne ta yanke inda ta soke zaben ɗan jam'iyyar apc wanda a da shi ne ya ci zaben da aka gudanar a shekarar da ta wuce kakakin hukumar zaben malam muktar muhammad ya mini ƙarin bayani kan batun reps jam'iyyu hudu ne akwai adc akwai anpp akwai pdp da sdp su ne za su yi na federal constituency kotu aka je dan jam'iyyar da san dan takaranta in aka yi kwerin din candidate na shi dan takara going to affect the party inda babu da bamu da independent candidate zaben nan tiron ne ba wai sabon zaɓe ba ne wanda aka yi ne na 28 march din to time na primaries da nomination da withdrawal da substitution duk ya ne a gefe guda kuma sakataren tsare-tsare na jami'ar apc a jihar gombe alhaji dan jihun babayo ya shaida mini cewa hukumar zaben ba ta yi musu adalci ba ba za su yarda da hakan ba za su kuma ɗaukaka ƙara. mu dai hukumar zaɓe na jihar gombe bata mana adalci ba ba mu ga sunan jam'iyyar mu a cikin masu tsayawa zaɓe ba wannan dalili ba mu san shi ba ba mu san ya yake ba. me kenan ya rage muku abin yi. eh ba za mu yarda da wannan dalili ba domin mu ma a matakin jam'iyya za mu ɗaukar gara bisa da yanka ba ta mana jam'iyyar mu a cikin masu tsayawa zaɓe ba mu 'yan najeriya ne ko mu 'yan jihar gombe ne a jam'iyyar mu kuma tana da rinjaye akwai magoya baya a jihar gombe da wannan yankin na wannan mazaɓa na ɗan majalisar tarayya. to a halin da ake ciki dai hukumar zaben ta raba kayan aikin zaɓe ma jami'an da za su gudanar da aikin zaben abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya. mota siyasa ce to daban na bani turata mota gada a cikin turɗa domin za ka To a yau larabar dai har ila yau za a rantsar da sabon gwamnan jihar Kogi amma fa ba tare da mataimakinsa ba bayan an zaɓe su wanda kuma an yi zaɓen nasu ne bayan rasuwar gwamnan jihar Abubakar Audu ga rahoton Mustapha Nasiru Batsari. A yau Laraba ne za a rantsar da sabon gwamnan jihar Kogi da ke tarayyar Najeriya Alhaji Yahya Bello bayan da hukumar zaben kasar ta bayyana shi a matsayin wanda ya lashe karashen zaben gwamnan jihar da aka yi bayan mutuwar ɗan takarar gwamnan Kogin a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC Yarima Abubakar Audu tun kafin kammala zaben watan Nuwamban bara. A wani taron manema labarai a jiya Talata, shugaban kwamitin labarai na bikin rantsuwar jihar Alhaji Ishaq Ajibola ya ce sun riga sun kammala duk wani shiri da zai sa a yi bikin cikin nasara. To sai dai ga alama za a rantsar da Alhaji Yahya Bello ne ba tare da mataimaki ba kasancewar tuni Mr. James Falaki ya yi watsi da mukamin mataimakin. To amma akan wannan batu Alhaji Ishaq Ajibola ya bayyana mafita. And I think the party has made it very clear including the chairman party. He ina uh, ganin jam'iyya ta warware wannan batu ko ajiya shugaban jam'iyyar ya faɗa a taron manema labarai cewa jam'iyya na da hanyar fitar da wani sabon mataimaki. To ko menene al'ummar jihar Kogin ke bukata ga sabon gwamna Alhaji Hayya Bello? Suna na eh, Alhaji Umar Muhammad ina zaune a cikin garin lakoja Ina mai kira da babbar murya ga shi zababben gwamna da ya daure ya kiliyarin din matsalolin ma'aikata a Kogi. Sabon gwamnan nan muna fata zuwan da zai yi Allah ya sa ya zama mana alheri. Allah ya sa ya ji mu talakawa ya biya mu hakkin mu albashi akwai ba ba arias ba incrementa ba promotion ba leave bonus salari ba ba a kan lokaci ba mu dai ga muna yanzu ma muna on strike ne wuya kawai muke sha rana alhaji tanimu isa tela lakwaja a gaskiya babu babban matsala da ya wuce matsalar rashin albashi mutane ana cikin talauci komai ya yi kowa ka taba yanzu a garin nan kukan da yake kenan wasu daga cikin al'ummar jihar kogi mustapha nasiru batsari murya amurka daga lakwaja a Najeriya. To haka yake sai kuma maganar yawan kamuwa ko kuma mutuwar da ake samu game da zazzabin lasa a jihar Taraba wanda wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko min da rahoton karuwar haka din. adadin waɗanda suka kamu da kuma ma waɗanda suka mutu sakamakon cutar ta lasa sun karu a jihar taraban domin kamar da likitoci a babban asibitin tarayya wato fmc jalingo ke cewa yanzu haka wasu mutum hudu sun mutu lamarin da ya kai adadin waɗanda cutar ta kashe a jihar ya kai mutum bakwai yayin da aka samu nasarar jinyar shida daga cikin goma sha tara da tun farko aka kawo asibitin dr iliya atta da ke zama shugaban sashen jinya na asibitin ya ce uku daga cikin waɗanda cutar ta halaka sun mutu ne a wani waje tun kafin ma a kawo su asibitin. Three of them actually died some ya ce hakika uku daga cikin waɗanda cutar ta kashe sun mutu ne a wuri domin ba mu muka jiye su ba ko da a gidajensu ko kuma a wasu asibitoci masu zaman kansu a can ne suka mutu ai layo dai cibiyar ta ma shirya wani lakca domin wayar da kan ma'aikatan asibitin game da matakan kariya to ko ma me ke ja wannan cuta ta lasa dr inusa wuza da ke zama babban daraktan cibiyar kiwon lafiyan ya ma gargadin cewa cutar lasa a yana tashi ne idan mutum ya kamu da wannan kwayan cutan da ake kira virus wato ba bacteria ba shi virus ne akwai su irin beraye da ke a haɗe da ya sukan kamu da wannan kwayoyin cutan to berayen nan kuma in suka shigo ko gidajen mutane ko sun hau kwanuka wanda ake sa abinci a ciki ko kuma inda aka ajiye abinci a cikin gida ɓerayen nan suka hau suka fi tsari a kai to idan mutum ya ci wannan abincin ko kuma ya sa hannu a inda berayen nan ya yi sun yi fitsari to mutum yana iya kamuwa da wannan cutan ko kuma idan mutum ya haɗu da wanda yake da cutan dama in kun ci abinci kwano ɗaya to inda yawunsa ke shiga kai ma kana sa hannu to kana iya kamuwa da wannan cutan ko ma wata rana in kun haɗa hannu ne kun gaisa duk wani abubuwan da zai kawo dotti a gida wanda kuma zai sa ɓeraye su zo kusa da gida su yi kokari su kauda shi wanda suke kauyuka in za su canya ko gurka ko dawa ko wani abincin gona kada su canya shi a inda beraye za su hau su yi fitsari a kai ba ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tumu amin. To kar a sha'afa duk waɗannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC da ke gundumar Columbia. demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba siyasar Amurka ana saura kwanaki biyar a fara zaɓen fidda 'yan takara. Masu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau kwana biyar kamun Amurkawa a jihar Iowa jihar da take fara zaben fidda 'yan takara su nufi rumfunan zaɓe domin su zaɓi ɗaya daga cikin 'yan takara uku na jam'iyyar Democrat. Wato Hillary Clinton da Sanata Bernie Sanders da kuma tsohon gwamnan Maryland Martin O'Malley. A bangaren 'yan jam'iyyar Republican kuma akwai akalla mutane fiye da goma ko da shike ba dole ba ne dukansu su yi takara a jihar ta Iowa. Na kan gaba daga cikinsu shine Donald Trump da Senator Ted Cruz da Marco Rubio dukkansu uku suna takara 'yar tinken da za a yi a jihar ta Iowa. Domin aka muka tuntubi Malam Shehu Yusuf Kura tsohon ma'aikacin wannan tasha wadda hali yanzu yake nan Amurka domin jin yadda yake kallon siyasar a wannan shekara. Sana harkokin siyasa da kuma masu lura da harkokin siyasar Amurka suna cewa ba a taɓa ganin kakar siyasa lokacin siyasa wanda ya jirkitar da tunanin mutane kamar wannan ba saboda da wata doka da kake da ita ta siyasa wacce za ka ce in an yi kaza kaza zai faru ko in ba a yi kaza ba kaza zai faru to a wannan kakar siyasar ta amurka ta ba mutane ruwa ta ba mutane mamaki domin duk abin da ake zato ba haka ya faru ba kamar bai da kake yawa kamar misali zan baka um, duk da yake an san cewa hillary clinton tana da farin jini a gurin 'yan jam'iyyar ta na democratic party kuma dama can tun wancan zaben da suka yi da obama ana ganin kamar ita ce take kan gaba ita take da karfi ita take da goyon baya amma daga ƙarshe obama ya zo ya bata ruwa to a hmm. wannan karan ana ganin kamar ai tun da yanzu ta riga ta kai matsayin da babu wanda zai iya kalubalantar ta sai kuma ga wani tsohon dattijo ya fito wani ake ce da shi sanata bernie sanders eh. wanda shi shi ba ma ɗan jam'iyyar democratic ba ne eh. haka kawai da rana tsaka ya shige ta ya ce kuma yana so ya zama ɗan takararta na shugaban ƙasa hmm. to a yanzu ta taɓurzar da ake yi kikikakan da ake kan ɗin da ake shine cewa a wannan zaɓe da za a yi na ranar litinin hmm. na fitar da 'yan takara eh, a ayo a jihar nan ta ayowa wacce take yin caucuses eh. ana ganin ba mamaki Bernie Sanders ya kada Hillary Clinton hmm. kuma idan ya kada Hillary Clinton a nan dama an tabbatar babu makawa zai kada ita a jihar New Hampshire hmm. to kaga wannan abu ne wanda ba wanda ya taba zata ba ma wanda ya taba zaton Bernie Sanders har zai fito har zai yi wannan farin jinin hmm. to idan kuma ka koma bangaren jam'iyyar Republican eh. wadda ita kuma dama an santa jam'iyya ce dai ta attajirai jam'iyya ce wadda take da kare bukatu da hakkokin masu hali da kuma sauran 'yan kasuwa su ma ɗin kafin a shiga wannan zaɓe kowa ya ɗauka Jeb Bush shine zai zama a kan gaba. Ya zo ya yi gwamna shekara takwas a eh. jihar Florida wanda jihar nan ta Florida tana cikin jihohi guda hudu manya-manya a nan kasar. Eh. Kuma gashi mahaifin shi shugaban kasa, wan shi ya yi shugaban kasa. Eh. Kuma kafin ma ya ayyana zai yi takarar nan sahabu sai da manya-manyan attajiran ƙasar nan suka haɗa masa hancin kuɗi sama da dala miliyan ɗari da wani abu mm. domin ya shiga ya samu nasara cikin sauki Sai kawaram aka waye gari. eh yau a ciki sahabu in ana zancen 'yan takarar republican sai ka kirga mutum shida ko bakwai kafin ka kawo sunan Jeb Bush wanda yake dan shugaba ne kuma kanan shugaba ne. Eh, Saboda haka wannan abun ya hmm. ba mutane mamaki. To a ganin ka me ya janyo haka? To masana harkokin siyasa suna cewa abinda da janyo haka suna da yawa. Hmm. Ita dai jam'iyyar Republican dama ta daɗe tana girka 'ya'yanta. akan wannan aƙida ta cewa kowa ma bai isa ba sai wanda zai zo ya girgiza komai ya jijjiga komai a kawo sabon tsari. Hmm. To 'ya'yan jam'iyyar Republican ba sa son zub da ciki. kuma duk sanda aka zo yakin neman zaɓe 'ya'yan jam'iyyar za su ce in kuka zaɓe mu za mu hana kuɗin zubar da ciki sai gashi yau su suke rike da majalisar tarayya ta wakilai su suke rike da majalisar dattijai kuma an nuna wani bidiyo a nan ƙasar da ita ya musu da hankali amma har yau har magajin gobe suna rike da waɗannan manya-manyan majalisu guda biyu amma sun kasa hana a ba wannan ƙungiya da take kokarin zubar da ciki kuɗi daga gwamnatin tarayya irin waɗannan abubuwan na cewa a na zaɓe ka bisa alkawarin za ka yi min kaza kuma ka je ka kasa cika min alkawarinka to sai in ga to me amfanin na ringa zaɓen 'yan siyasa bari in zaɓi wani mutum wanda shi bai taɓa siyasa ba kuma bai san ma yadda ake siyasa ba kuma shi nake so izo i zama ya zo ya duddoke kowa ya gyara min abin da nake so don haka ne farko Donald Trump har yanzu yake gaba kafin donald trump akwai wani dan majalisar dattijai ana cewa da shi ted cruz shine na biyu shi ma mai ra'ayin riƙau ne mai ra'ayin cewa a fasa ne kowa ya rasa muddin ba zan samu abin da nake so ba kana ganin cewa idan aka jam'iyyar republican ta tsaye da donald trump a kamar yadda ake tsammani kana tsammanin jam'iyyar republican za ta ci zabe to a nan gizo ake sakata sa domin mutane suna cewa look duk ma abin da mutane suke tunani donald trump yana da goyon baya ne na akalla ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa hudu na 'ya'yan jam'iyyar republican kuma yawancinsu turawa ne yawancinsu ba masu zurfin ilimi ba ne kawai high school suka gama suka zo suna aiki kuma tattalin arzikin duniya da ya canja sahabu da shekaru talatin ko mu da muka zo nan kasar kusan shekaru talatin din da suka wuce ko shekaru ashirin da suka wuce akwai arziki a kasar akwai aiki mutum ya yarda a zuciyarsa cewa rayuwar ɗansa za ta fi rayuwarsa to yanzu sai aka shiga tattalin arzikin duniya ya shiga cikin halin ha'ula'i saboda haka tattalin arzikinsu da rashin tsaronsu da rashin kyakkyawar makoma gare su da ta 'ya'yansu sai take ba su tsoro to sai wani izo ice ni zan gyara muku wannan ni zan kawo wani tsari da zai taimake ku saboda haka gaba ɗaya turawa waɗanda su ne yanzu yawan su yake raguwa a nan ƙasar suke ganin ba sa son zub da ciki yau a ƙasar nan doka zub da ciki ta zauna ba sa son auren jinsi yau doka auren jinsi ta zauna ba sa son rufe masana'antu yau kullum rufe masana'antu ake a ƙasar nan waɗannan abubuwan sai suka sa ba wanda suke so sai wannan izo ice zan yi duk yadda zan yi in kare muku bukatun ku to yawancinsu turawa ne to america kuma wato tsarin yanayin mutanen da ke cikinta ya canza baƙar fata suna ƙara yawa hispaniyawa suna ƙara yawa sannan matasa waɗanda su kuma ba su damu da duk waɗannan abubuwan ba sun yadda ka kare hakkin yan luwaɗi da yan maɗigo sun yarda ka kare hakkin mace ta zubar da ciki sun yarda ka yi irin waɗannan abubuwa na masu sassaucin ra'ayi shine ake ganin idan jam'iyyar republican ma ta tsayar da donald trump kuma ga maganganun da yake yi kada a bar musulmi su shigo kada a bar baki su shigo kada a bar wa to sai ake ganin ko ta tsaye da shi zaɓe watakila zai yi wahala ya iya haɗa hancin ƙungiyoyi da rukunonin mutane daban-daban ya iya cin zaben a lokacin. Bangaren jam'iyyar Democrat ka ambaci Bernie Sanders. Um, akwai wanda suke gani cewa da wuya ba ni sanda sai kai labari di yadda aka yi dai watakila kunya ta Hillary da farko amma a je a dawo karshen ta dai watakila Hillary ce za ta samu nasara me za ka ce kan haka gaskiya ne wannan saboda idan ka duba tsarin zaben su nan ana farawa da jihar Iowa dinnan hmm. jihar Iowa dinnan kashi 95 cikin 100 turawa ne ziryan jiha ce ta yankin karkara kuma babu inda ake da masu sassaucin ra'ayi ma'ana liberals waɗanda ra'ayinsu mai tsananin sassauci ne a cikin jam'iyyar democratic party kamar a jihar iowa da jihar new hampshire hmm. saboda haka bai ta zama mizani na auna menene yaya irin karfin ko kuma ra'ayin mutanen jam'iyyar democratic a cikin masu zaɓe na ƙasa ba hmm. saboda haka hakika ko da bernie sanders ya ci zaɓe a jihar uh, iowa a ranar litinin mai zuwa ko da ma ya je makociyar jihar su tun da shi dan jihar Vermont ne mm. kuma jihar Vermont ta yi kan iyaka daya da jihar New Hampshire mm. to ko da ya ci to idan aka shiga jihohi irin su South Carolina aka shiga jihohi irin su Nevada aka shiga jihohi irin su Texas aka shiga jihohi irin su California inda ake da bakaken fata da yawa mm. a jihar New Jersey da jihar New York da jihar Ohio ballantana jihar Pennsylvania zai yi wahala Bernie Sanders ya iya taka wata rawa ya iya san ya iya samun wani tagomashi. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu da wannan sharhi muka zo ƙarshen shirin demokradiyya yau na wannan mako. Makon gobe da ikon Allah za mu kamo ƙarashin wannan sharhi da kuma hasashen da masanin ilmin taurari Malam Ɗanladi Abdullahi ya yi kan jam'iyyar da za ta kafa gwamnati a nan Amurka. na madadin Shehu Yusuf Kura da kuma kibahiro Hero Diodone daidai da sautin shirin. a nan ni sahabu imam aliyu zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya To an gaida sahabu da tawagarsa kuma barkanku da saurare. To sannan kuma hakan ne ta kawo mu bari mu sake koma ga. To jiya talata majalisar ɗinkin duniya ta aike da sabuwar takardar gayyata zuwa Geneva don tattaunawa kan zaman lafiya a Siriya, amma nan take ba a san waɗanda aka gayyata ko kuma dukkanin ƙungiyoyin da ke adawa da shugaba Bashar al-Assad za su hallara ba. Gwamnatin Burundi ta ce za ta yi maraba da duk wani tayi daga Afirka ta kudu na shiga tsakani a tattaunawar da ake yi tsakanin 'yan ƙasar ta Burundi game da zaman lafiya. shugaban rasha vladimir putin ya yi kiran da a inganta matakan yaƙi da almundahana a ƙasar 'yan sa'o'i kafin wani shiri na gidan rediyon bbc ya nuna shi a zaman wanda ya mallaki ƙadarorin da suka kai kusan dala miliyan dubu arba'in a wani taro da ministocinsa jiya talata putin ya ce yaƙi da almundahana zai zama wani babban ƙalubale a halin da ake ciki kuma fadar shugaban rasha ta yi watsi da wani bayani na jami'in babban bankin amurka cewa wanda ya ce ai shi ne kansa putin din su ya wato surarsa ta kasance ta almandahana abinda suka ce wannan shirme ne kawai jami'ai a afghanistan sun ce wani dan sanda da ake zargin yana da alaka da kungiyar taliban ya hallaka 'yan uwansa 'yan sanda goma a wani mummunan hari da aka kai jiya talata a lardin urusgan da ke yankin tsakiyar kasar mai magana da yawon wato gwamnan lardin ya ce ɗan sandan ya bugar da abokan aikinsa ne da kwaya kafin ya bindige su har lahira a wurin duba ababen hawa da ke gundumar cinarto babbar kotun jamhuriyar afirka ta tsakiya ta soke zaben majalisar dokokin da aka gudanar watan jiya to amma bata ba da tabbacin cewa tsofin ministocin kasar biyu za su buga a takarar shugabancin kasar ba To an gaishe shika Malam Ibrahim to yanzu kuma da takaitattun labaran shirin ya kammala sai an jima da hantsi za mu sake karkatowa mu dawo amma kafin sannan muna miƙa saƙonmu na taya murna ga Alhaji Kabir Awwal na auren yarsa Firdausi Kabir Awwal da za a ɗaura da angonta injiniya Abdulla suleiman wanda za a yi ranar Asabar 30 ga Janairun nan a masallacin Nurul Islam da ke Katsina Road a Kaduna Najeriya Allah ba da zaman lafiya. A madadin shi Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatarwa da jagoran shirin Chubahiro Dedone sai kuma Charles ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da Salam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.